à l'écoute de VOA Afrique. Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan ofishinmu da ke birnin Yamai na jamhuriyar Nijar akan mitoci 1621 da kuma biyar. Ana iya kuma samun mu a kodayaushe yaushe a duniyar gizo a voa hausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraro Yusuf Abdullahi ne ke muku sallama shirye-shiryen na musamman da muke kawo muku daga nan ofishin murya Amurka da ke birnin Yame a dalilin annobar coronavirus da ta kai ga rufe ma'aikatu da dama ciki har da wasu sassa na babbar hedikwatar mu da ke birnin Washington DC. To a cikin shirin za a ji cewa yayin da gwamnatocin kasashen Afirka ke ikirarin cewa suna kashe makudan kuɗaɗe da sunan tallafi game da yaƙi da cutar corona. Masu bukata ta musamman a Najeriya na zargin ana nuna musu wariya. A yankin da magaran kuma na jamhuriyar Nijar likitoci ne suka fara faɗakar da iyayen yara mahimmancin alluran rigakafi. Za mu ji kuma ƙarashin hira ta musamman da wakiliyar sashen Hausa na murya Amurka Abuja Madina Dauda ta yi da shugaban kamfanin man fetur na tarayyar Najeriya Mele Kolo Kyari. akwai shirin kuwa bar gida da sharhin jaridun Nijar sannan mu kammala da sharhin murya Amurka da ke bayyana matsayin gwamnatin Amurka amma dukkaninsu za su zo muku ne bayan labarun duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya makeri. bayan kusan shekaru hudu da ɗan takarar shugaban ƙasa a wancan lokaci donald trump ya fuskanci tambayoyi akan biyan haraji yayin wata muhawara da aka yayata a talbijin ƙasar baki ɗaya. wannan batu ya sake tasowa a zaben shekarar 2020 a daidai lokaci da trump da abokin karawansa biden ke shirin yin muhawara da yammacin yau talata jaridar new york times ta buga dalla-dalla a shafinta na yanar gizo cikakken bayani akan biyan harajin trump na shekaru 20 da shugaban kasar ya gaza bayyanawa tun farko da ya kaddamar da gangamin yakin neman zaɓe a shekarar 2015 da aka yi masa tambaya akan wannan batu trump ya kira labarin cewa kanzon kurege ne abokin karawan trump biden bai wani jawabi a fili ba game da batun harajin trump na ranar lahadi amma kamar 'yar takarar democrat a zaben shekarar 2016 hillary clinton tsohon mataimakin shugaban kasar ya kalubalanci trump da ya bayyana biyan harajinsa ga jama'a Hukumar kiwon lafiya ta duniya ta WHO ta ce za ta samar da na'urorin gwajin coronavirus cikin gaggawa miliyan 120 ga kasashe masu matsakaici da karancin tattalin arziki yayin da mace-macen coronavirus ya kai miliyan guda a duniya. Babban daraktan WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ya shaidawa wani taron manema labarai a Geneva a jiya Litinin cewa farashin gwajin zai kasa da dala biyar. ya ce kamfanin abbott da sd suna aikin haɗin gwiwa da gidauniyar bill and melinda gates don samar da waɗannan sabbin na'urorin gwaji masu kankanta da kuma sauƙin amfani wurin gano covid-19 a cikin gaggawa har tsawon watanni shida rahoton da cibiyar nazarin cutar coronavirus ta jami'ar john hopkins ta fitar a jiya litinin na nuni da cewa mutum miliyan guda suka rasa rayukansu ta wannan cuta a fadin duniya ta kuma ce sama da mutum miliyan 33 ne suka kamu da cutar a fadin duniya Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yayin da gwamnatoci a nahiyar Turai ke takaddama akan kakabawa kasar Belarus takunkumi biyo bayan zaben watan da ya gabata. Wasu tsofaffin 'yan diflomasiyya da masu sharhi suna yin kira ga waɗannan ƙasashe kada su auna shugaba Alexander Lukashenko da manyan jami'an gwamnatinsa kaɗai har ma da ƙawayensu na ƙasar Rasha. takaita takunkumi ga wasu jama'a kadai zai shafi tasirin takunkumin in ji anders aslund wani tsohon jami'in diflomasiyan kasar sweden ya ce babbar manufa ita ce duk wani takunkumi kada ya zama jan kunni ga waɗanda suke da hannu a rikicin zaben ranar tara ga watan agusta kadai ba amma ya zama izina ga 'yan kasar belarus da 'yan kasar rasha da ke taimakawa gwamnatin lukashenko akan kungiyoyi masu rajin demokradiyya na kasar shi ma shugaban faransa emmanuel macron ya faɗa a shekaran jiya lahad cewa shugaban na belarus ya sauka daga mulki a jiya litinin hukumomin yaƙi da cin hanci da rashawa a pakistan suka kama shugaban 'yan adawa a majalisar dokoki shehbaz sharif bayan wata babbar kotun kasar ta cewa da bukatar belinsa akan laifin halatta kudaden haram an kai sharif shugaban kungiyar pakistan muslim league nawaz ko plmn a gidan yari ne daga haraban kotu a garin lahore da ke gabashin kasar ana kuma tuhumar matarsa da 'ya'yansa maza da mata a wannan batun jim kaɗan kafin a kama shi sharif ya musanta aikata ba daidai ba a matsayinsa na shugaban lardin punjab mafi yawan al'umma a ƙasar pakistan an hambarar da gwamnatin yayansa prime minister nawaz sharif ne a shekarar 2017 bayan kotu ta yanke masa hukuncin zaman gidan yari na tsawon shekaru bakwai sakamakon mallakar kadarori da suka haura samun kuɗinsa da aka sani A ƙarshe aikata miyagun laifi ya yi ƙasa a Amurka a shekarar 2019 a cewar wasu ƙididdiga da hukumar binciken manyan laifuka ta FBI ta fitar a jiya Litinin. Lamarin ya yi ƙasa idan aka kwatanta da shekarar 2018 wanda ya yi ƙasa da kashi guda cikin ɗari a cewar FBI. Laifin mallakan kadarori kuma ya yi ƙasa da kashi goma sha hudu cikin ɗari, lamarin da ya kai ga samun ragowar irin wannan laifuka shekaru goma sha bakwai a jere in ji FBI. a shekarar 2019 an samu laifukan tashin hankali 366.7 tsakanin mutum 100 da kuma laifuka da suka shafi kadarori 2,909 tsakanin mutum 100 sai dai cikakken bayanan rahoton sun nuna wasu nau'ukan laifukan sun karu ainihin laifukan dukan mutane ya yi sama da kashi ɗaya da digo uku cikin ɗari daga shekarar dubu kana kisa da kisar jama'a ya karu da kasa da kashi ɗaya cikin ɗari laifin fashi kuma ya yi kasa da kashi hudu da digo bakwai cikin ɗari hukumar fbi ta tattara bayanan nata ne daga hukumomin tsaro da suka shiga wani shiri na sa kai na bada bayanai daga hukumomi masu kayan sarki madalla labarin duniya kenan aka saurara yanzu kuma sai taskar rahotanni za mu kuma farawa ne da tarayyar najeriya inda yayin da gwamnatoci ke cutiyar kashe makudan kudade a kasashen afirka da sunan tallafi game da yaki da cutar corona yanzu haka wasu da lamarin ya shafa su ne masu bukata ta musamman wato nakasassu da suke ganin ana nuna musu wariya kamar yadda za a je karin bayani a cikin wannan rahoto na ibrahim abdulaziz daga yola don maganin halin da nakasassun suke ciki na leka ɗaya daga cikin cibiyoyin nakasassu a jihar adama da ke arewa masu gabashin najeriya na ce da farko ya suna suna na talatu jeje shafe kamar yadda ni na aiki a private ne a remi education foundation don covid-19 ba aiki ba biya don private ne ba biya ba aiki ba biya so ya shafe mu sosai da kuma tallafi waɗansu sun ka mana tallafi waɗansu kuma ba mu samu ba muna gani ne a wani wuri amma bai iso mu ba so muna roka in akwai wanda yake da niyyar ya tallafi sai ya kawo. Yanzu don ciwon kuma ya mutane. ba muna fata ma dan musa gwamnati ta taimaka mana da magungunan sa wanda za mu samu mu samu sauki sa kowa a bude makarantu da sauran mutane mu samu cin gaba Allah ta taimaka mana amma ba kullum muke samu kamar na masu kullum ba ku masu matsalar ji bebaye da kurame me matsalar su a kurma muna da damuwa babba babba da da ya ko wanda suka gama makaranta da da ya ko wanda suka gama makaranta ba su da aiki muna fata wannan gwamnati ta taimaka mana da wanda suka gama makaranta suka gama makarantu su ma su samu aiki su samu cin gaba da wanda kuma ba su da aiki kuma wanda ba su yi makaranta ma suna da wani ba su da wani komi su ma suna da mu da kuma yanzu ta um, sauran masu manoma masu noma gwamnati na taimaka wa sauran ma ta ke aiki gona amma mu kuma mai ba ma samu na fata ya taimaka ma kamar dai waɗannan masu bukata ta musamman shi ma kwamar da abubakar hosere ɗaya daga cikin shugabannin ƙungiyar na ƙasassu a najeriya ya ko ne da lamarin ya shafe su da kuma irin gudunmawar da suke bukata gaskiya covid-19 nan ya shafe mu sosai amma ba wai ya kama ɗaya daga cikin mu bane ya janyo mana karyewar tattalin arziki da kuma membobinmu da yawa sun rasa guraben ayyuka sun rasa wurare da yawa na aiwatar da al'amuran da ya shafi yau da kullum sannan kuma sai labari muke yi tallafi ana ta yin tallafi akan covid-19 tun daga A ainihin gwamnatin tarayya zuwa gwamnatin jiya zuwa gwamnatin kananan hukumomi amma masu bukata ta musamman fa suna ta jira suna ganin cewa ta ina rabon zai zo idan Allah ya kawo su. A wata ina ku nema bane ko kuma a ba su tsaye su ba kake nufi ko me? Eh to mun nema da mun samu wani dan kaɗan daga Asema na jihar adamawa an kawo mana buhuna guda hamsin ganin muna da nakasassu sama da dubbai a nan jihar adamawa amma kuma an kawo abin da bai wuce mutane hamsin ba to kaga ba mu yi lissafin sa ba a cikin mun samu tallafi na musamman domin kana nufin gwamnatin adamawa da na tarayya ba ta tuntuɓe ku ba nan misali kuna kasa so a yanzu dai muna jiran gwamnatin tarayya da gwamnatin jihar adamawa kwanan nan ma mun ji labarin wai sama da tirela ɗari ya shigo jihar jihar adamawa amma fa su masu bukata na musamman ba a ce musu komai ba har yanzu muna ta kasa kunnen cewa watakila yan jaridu za su je su binciko cewa tirela dari nan kam yaya aka yi aka riba su waɗanda suke da bukata na musamman an ba su ko da tirela goma ne ko kuma dai har yanzu za su ci gaba da jira ne ko kuma za su fada kamar yadda suke fadawa halin mi'ansu na kullum ana mantawa da su kamar ba su ba 'yan najeriya ba ne ko kuma ba su cancanci a ba su tallafi na matsayinsu na ƙasa ba. A kullum mahukunta kan ce suna ma kashe makudan kudade domin tallafa da sunan wannan annoba ta coronavirus kuma koma da menene fatan talaka shine Allah sa shi ma ake tunawa da shi. Ibrahim Abdul Aziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya. To madalla yanzu kuma sai jamhuriyar Nijar inda likitoci da magaram suka fara faɗakar da al'umma musamman ma iyaye kan muhimmancin kai yara a asibiti akan lokaci domin karɓar alluran rigakafi na tun daga haifuwa zuwa shekaru biyu musamman ma idan aka yi la'akari da yadda yara ƙanana ke rasa rayukansu a sanadiyar kamuwa da cututtuka masu yaduwa daga da magaram ga rahoton da tamar abari ta aiko mana a koyaushe likitoci na gargadin mata su tabbatar da an yi wa jariransu alluran rigakafi don kare lafiyarsu daga cututtuka masu saurin kamuwa Dr. Hadiza Mamadu jami'ar kiwon lafiya ce a babbar asibitin mata da yara wato Mary Amfan ta jihar da Magaram. Akwai aihuwa akwai ta shan inna polio da cuta ta babban tari tuberculosis wannan tun aihuwa ake ma yaro ita ake fara ma jariri sannan in yaro ya samu kwana arba'in ana ce ma uwaye dama daga kunya arba'in a fara kawo yara wajen awo da kuɗin shawoyi su ma da ake yi ana sake maimaita eh, wannan ta allura ta shan inna kuma akwai allura ta kwayar cutar eczema pneumococcal yake da iya haddasa tari haminan shi ta ma yana haddasawa wannan ga kananan yara cuta kuma ta ciwon makoshi da ake cema diphtheria cuta ta babban tari ake cema coculish wanda yaro in yana tarin nan ya kai ya sheke rigakafi na ciwon dai da ake cema tetanus da kai allura kuma ta zawo rotavirus kwayar da take sa yara yawan zawace ya zawace ba shi kenan ba alluran za su ci gaba a duk wata ga yaran sati hudu bayan wannan allura ta fara nan ta kwana arba'in sai a ce kuma a kawo yaro wata guda sai a maimaita na su ga alluran da na sake hudu sannan kuma wata guda kuma bayan wannan a maimaito su wa'annan cutuka shine uwaye ma kuna shi suka saba kai yaran su wajen awo sai suna ce ai yaro ya samu allura ɗan wata wata haka nan mata suka ce ma allura za a ci gaba da yi wa yaro daga ya da wanka har zuwa wata tara rigakafin da ya dace da su allurai na wata su ne allura ta tinini dissa ana allura ta rigakafin fiyar shan kwaran masassara an yaro cika shekara akwai rigakafi na meningitis a wata goma sha shida ana ma yara maimaitin wancan allurar da aka yan wata watan nan saboda a kara ma yaran garkuwa to ko menene muhimmancin waɗannan allurai ga jariran muhimmancin allurar dai shine yana kare yaro gani ga waɗanga cututtuka kowa ya san eh, alloba har yanzu ma lokaci lokaci muna gani waɗannan alloba suna dan bullawa to in ana ta da alluran wannan daidai yadda ake so alloban nan kwaciya za ta yi yanzu haka dai iyayen yara sun gane da waɗannan allurai la'akari da yadda ake fama da cututtuka masu saurin yaduwa da kuma yadda yara da dama suke rasa rayukansu sanadiyar cututtuka tamar abari murya amurka daga damagaran a jamhuriyar niger To za mu sake komawa tarayyar Najeriya mu ji karashin hira ta musamman da wakiliyar sashen Hausa na murya Amurka Abuja Madina Dauda ta yi da shugaban kamfanin man fetur na kasar Mele Kolo Kyari. A baya da ji shugaban na mai cewa nan ba da shimawa ba za a hannu da 'yan kasuwar ƙasar domin sake farfado da matatun man fetur guda hudu da aka rufe a baya a nan mele kolo kyari na amsa tambayar madina dauda ne kan abin da ya fi saukin yi tsakanin gyara matatun man ƙasar da cire tallafin man fetur suna da bambanci hajiya dalilin shine idan magana an cire magana matattu tunanin mutane shine idan ana tace ta kasan nan kuɗin man zai zama zai fi sai fi sauki amma ba wai zai kai inda ba shi da tallafi ba yadda aka yi misali kowane rifare nan kasan ko a ina dole ka sayi wannan gurbataccen man fetur ka je ka girka shi bambancin shi a yi shi a kasa da kuma a so shi daga waje shi ne kuɗin jirgin ruwa da za a sa wannan man fetur a shigo da shi kasa kuma idan refinery suna kasa gaskiya ne kuma zahiri ne idan refinery tana kasan ku lokacin da ake bukata cikin gajeren lokaci za a samu wannan kayan akwai abin da za a ce security na supply ko kuwa tabbatar cewa wannan man lokacin da ake bukata kasa ana samu ana samun su kuma akwai zancen tsaro akan wannan abu mun yadda da wannan abin da ake nufi shine idan aka shigo da shi daga wani kasa bambancin su shine bai wuce naira goma zuwa sha biyar a kan kowane lita ba a sanadiyan yin shi a kasan nan a sanin kowa ne yau refinery duka hudu mun rufe su ga dalili tabbatacce eh, me yasa muka rufe su na farko hanyoyin da ake kawo kurɗar eh, zuwa wani refinery dukkan su halin da muke ciki yanzu duk iya iyawanmu da barayi da marasa gaskiya da duk irin mutane da aka sani da 'yan keta da 'yan duk abin da ake kiran su sun fafasa wannan layukan nan kullun gyaran su muke duk iya kokarin ka bayyu ka kwashi wannan isassu da za su kai wannan rifanar shi sa muka ɗauko ake cewa dole mu canza wannan layan ba haka ba zai yi ba na biyu wannan rifanar din nan an lalata su shekara da shekaru ba yau ba sun kai shekara 20 da wani abu aka yi kuskure aka ba waɗanda ba su da dama ko ba su da korewa yin gyaran wannan rifanar da suka rikita shi aka kai ga yanda yanzu ba wai kanikanci za a yi mata ba za a mace garan bawul ce ya kai iyaka ba gyara ba ne yanzu za ka mata canza shi za a yi ta muhimmin gyara za a yi musu kuma wannan gyara shi ba an wani kuskure tun shekara alif dubu da goma da aka ce a ja kira wanda suke kira wannan rifani su zo su yi mana gyara ba karamin kuskure bane da aka fara wannan takun aka kasa kammala shi har zuwa yau har zuwa shigowa mu wannan aikin da nake yanzu dalilin shine shi wanda ya gyara ma refinery shi ba aikin shi bane ya yi ma gyara refinery kamar ka sai mota Toyota ne ka ce ai kamfanin Toyota na jaba so su maka gyara mota duran da ya lalace ba an yi haka kuma kai wannan kuskuren suka ki zuwa suka ce mana ai agent za su ba mu mai aiki da su kuma babu bambanci yan jau kuma a wannan sana'an sanin kowa ne akwai wanda aikin su ne gyaran refinery ana kiran su EPC contractors ne muka canza tsarin na muka ce su dawo mai aiki da su su tabbatar cewa wannan gyara an yi shi ta yadda ya dace haka za mu ta zama kenan ba matatan mai ba wani abin nan eh to abin da nake nufi abu muku muke yi na farko na ga muke cewa mun fara gyaran wannan refinery daga january za a fara gyaran dukkan su uku shekara mai zuwa dukkan su da iko Allah da tsarin da muka dauko insha Allah za a kai ga karshen su na fisi su yi su yi aiki in ma an kammala su eh, akwai abin da mutane ba su sani ba shine eh, refinery nan dukkan su hudu a wurare uku suke Fatakwata na da biyu Eh, da kaduna da wari so hudu ne final actually a yadda suke dukkan su idan aka hada su duk bai wuce su yi lita miliyan sha takwas na fetur ba kuma yanzu halin da muke ciki kusan miliyan hamsin ko fiye da lita muke amfani da shi kowane rana a da can eh, ba mu da yawa motoci ba su yawa ba shekara misali 25 da suka wuce wannan ta isa mana amma yau mutane sun karu mutane sun samu hali motoci sun karu a kasa saboda haka an kai ga halin da ya kai yanzu ana bukatar kusan biliyan hamsin saboda ko da aka gama gyara su eh, ba za a samu isassun mai daga refiners da nnpc ba mun haƙi wannan eh, mun la'akari cewa dole a canza wannan shi yasa gwamnati ta ɗauko takuna a abin da ake kira kananan refineries ko modular refineries wayanna akwai wajen guda hudu da yanzu suna kan aiki na ba namu bane na yan kasuwa ne amma su ma za su shigo su yi taimako To karfa shafa muna kama ko waɗannan shirye-shiryen na musamman ne daga nan ofishin murya Amurka da ke birnin Yamai. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar suna iya samun mu a wasu gidajen rediyo masu zaman kansu da suka hada da amfani da Saroniya da Fara'a da Noma da Dalal da kuma Niyya. Sai tashar mu ta VOA afirka da ke birnin Yamai kan mita ɗari da da biyu biyar a Ghana kuma ana iya samun mu a Alfa Radio da ke birnin Kumasi. To yanzu kuma lokaci ne da Abdulaziz Adili Toro zai gabatar da shirin kowa bar gida. Kowa ya bar gida? gida ya bari kowa bar gida ka gida ya bar shi jama'a salamu alaikum barkamu da hantsin ranar talata a cikin shirin kowa ya bar gida wanda ni abdulaziz ajali toro ke hadawa da kuma gabatarwa a cikin shirin namu za ku ji ta musamman da wasu 'yan asalin afirka da suka bar inda suke domin neman rayuwa ingantacciya zuwa wasu kasashe muna tare da bako na musamman da ya kawo muna ziyara kuma dan asalin kasar Nijar ne wanda ya zagaya a wasu kasashe daban-daban da ke nan a Afirka. Malam Alasan Attauri Habibu. Yanzu idan akwai wanda zai iya sponsorizan zai iya baka tallafi za ka iya farfado da film wanda zai ja hankalin jama'a kamar wannan cuta ta coronavirus wadda yanzu duniya da kake fama da ita ko kuma in ce haɗa kan al'umma zaman lahiya kuma ga harkar mata na cikin siyasa ko kuma in ce harkar eh, zaɓe da ake shirin yi domin samun ci gaba? Eh, to duka wannan yana yin yi shi tunda yana ɗan tuntuɓa su in gani saboda ni na iya taimaka musu da abubuwa da dama ma su 'yan fina-finai na nan nijar ma bu samu tallafi ne ba shi yasa ka ga duka wannan abu ba kai ko ina ba tunda mu mutane na wanda ya zama to mu hiddo kan mu balle a sama amma za mu hiddo kan mu ga yadda abun zai yi kuma za mu taimaka mu jama'a wanda ba san wannan ba dan mm, kasa abun da ke bani mamaki malam alasan a kowane lokacin da ke kallon arewa 24 ban taba ganin film in hausa a ce daga nijar ka lura da wannan abu eh na lura da wannan abun kuma yan nijar akwai wani sun kai farmasiyo a Nijeriya kamar yanzu irin mu kaga ba san da mu ba mm-hmm. idan an san da mu kuma muna da experience ta can saboda mu hekarin wanda ma ke wannan film kin saboda ni farmasiyon ki da samu a cikin su ma wasu na neman su je can su samu wurin ba hanyar da za su je inda ni je mhm. amma kaga wannan duka abin zai ba mutane mamaki ikon Allah ni na je inda su je ba yan fina-finan ma wasu suna neman su je inda ni je mhm. amma ba su je ba amma kaga sun zo suna film kin ana ganin su mu yan Niger ba mu da wannan a ce dan Niger ga shi film kin a cikin arewacin ma mm. To Malam Alasan da ƙarshe wani kira gare ka in ce zuwa ga matasa wanda su ma suna bukata su je wasu kasashe domin samun sauyin rayuwa samun ilimi kuma a samu alheri domin a dawo a taimaka ma a taimaka ma gida a taimaka ma al'umma eh to shi dai hita kasar wani koko wani waje ka yi da zuciya kuma ka aje hankalinka ka zama mutumin kwarai na yi kace neman kuɗi ka san abin da ya kai ka ka san abin da za ka samu kuma ka san abin da za ka turo a gida tunda matasa dama na ga wasu girman kai gare su mm-hmm. wani zai iya a na yi karatu ba zan yi aiki kaza ba Mhm. sai ce ni baka gare ni ba zan yi aiki kaza ba ba zan yi wane ne ba kaga duka wannan inda ka aji wannan girman kai za ka nema aiki da dama na ƙarfin ka ka samu kaɗan shi ma yana da kyau yana da umarni kuma hita ƙasar waje ba haka ake hita ba kai hita ka san can abin da ya kai ka shi ne hita ka ta nema kuma ka dawo ƙasar ku mhm. kenan ni ina ba matasa taimako da su kan su zaman banza bai da kyau duk abin da ka gani kana yi ta ya kai in dako ne in mine ne in karatu kai ka ga abin bai marshe ka dawo ka nemi wani abin da kai ma za ka samu kaɗan ka taimaki kanka ka taimaki wani kuma mm-hmm. shi ne nake faɗa matasa da su kama jikinsu eh, su nema da kansu kakin wani ya taimake su tunda ko wani zai taimakon ka in bai ga baka da kuraji ba zai taimake ka ba akwai matasa da dama da ke barin eh, jamhuriyar niger su kama hanya zuwa libya a ƙetare teku a je can kasashen turai kuma lokaci babu komi sai wahala wani kira gare ka ga 'yan wa'annan matasan eh, tuni kira na guda ne idan wannan tana faruwa akwai wahala kasashen waje mutum ya zauna gida ma ya hi mishi alheri tanda ni na tsallaka wurare da dama da na gaya maka tun baya mm-hmm. saboda hita kasar waje ba wani abu ne ba ba wani abu ka ba yanzu ma duka komi ya lalace mm-hmm. mutum ma ya zama na kasar su ya taimaki kasar su ya roki Allah kuma Allah ya taimake shi mm-hmm. saboda yanzu kasoshin nan ba wani abu gare su su ma duka ɗaya gare mu ne yanzu duka matsaloli a gare shi kuma akwai ma'alamu wasu basu bar Nijar ba kuma alhamdulillah suna kula da kansu ba dole sun zama kasashe daban ba eh duka abin da za a yi can nan ma Nijar a shi hmm. kenan abin da ka ta can zaka nema nan ma ka same shi Nijar mm-hmm. abu ne dai kawai ka ɗauki niyyar ka tafi wani waje da wani in ya haita can wata ƙasa abin da shi ka ji gumiya nan shi can yana yi shi hmm. amma da Nijar da dukkan inda ka tafi duka guda ne abinda za ka samu nan shine za ka samu can wucin ma wutar ka ya yini ba ka samu komi ba wani commerce ka mine ne kana samun journal da ba ka samu komi ba mm-hmm. haka kenan duka ta hiyar guda ce Nijar da hita da nan kasar ku duka guda ne yaran ma kasar ku da ma ka hita ikon Allah to mala alasan za mu kammala wannan hira ta mu kaki mu kammala mi mi zaka ce akan wannan cutar ta coronavirus wadda ta addabi ina al'umma ta da duniya ba duniya baki daya To, coronavirus mu da sai dai mu roƙi Allah, Allah shi kare mu da ita kuma Allah shi nisance mu da ita Allah ya sa ta zamanto ta kare babu wani harkar coronavirus kin. Mm, to, Malam Alasan Attauri Habibu, dan asalin ƙasar Nijar, mazaunin in ce jihohi da ƙasashe <laughs> da dama na gode kwarai sai kuma Allah ya ƙara haɗa mu. toma da lagai da Abdulaziz yanzu kuma ga Suleiman Muni Barma dauke da shirin jaridun nishara mu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar laru de l'histoire wacce ta ruwaito cewa wasu jam'in siyasa sun fara nuna buƙatar a ɗaga zaben ƙananan hukumomi na ranar 13 ga watan disambar 2020 zuwa wata ranar ta daban sakamakon rashin kammala ayyukan hada takardun mutanen da ya kamata su tsayar a wannan zaɓe yayin da wa'adin dakatar da karɓar takardun 'yan takara ke cika a yau 29 ga watan satumba alhali irin waɗannan jam'iyyu ne suka tursasa hukumar zaɓe ta shirya zaben ƙananan hukumomi kafin na 'yan majalisar dokoki da na shugaban ƙasa. Jaridar Lanketer ta ce, Muhawara na ci gaba da ƙara ƙarfafa a tsakanin 'yan adawa da masu mulkin Nijar, musamman a kan batun cancantar takarar Hama Amadu da Tabazu Muhammad a bisa la'akari da yadda ake cewa kowanne daga cikinsu na fuskantar ƙalubale daga dokokin wannan ƙasa. jaridar ta ce a yanzu dai kallo ya koma wajen kotun tsarin mulkin kasa wacce yake da hurumin bayyana sunayen waɗanda suka cancanci shiga zaɓe da waɗanda suka gaza cike sharuɗan da ke bada tikiti. jaridar le sahel ta bayyana cewa shugaba isu muhammadu ya sake jaddada aniyarsa ta sabka daga karagar mulki a ƙarshen wa'adin da kundin tsarin mulkin ƙasa ya bashi da yake jawabi a yayin taron majalisar ɗinkin duniya shugaban ƙasar ta niger ya gaya wa takwarorinsa cewa wannan shine jawabin ƙarshe da zai yi a matsayinsa na shugaban ƙasa tare da fatan ganin zaben da zai gudana a watan disamba ya baiwa 'yan ƙasar damar zaben sabbin mutanen da suke fatan su jagorance su makarkare da jaridar lebanon wacce yake cewa bankin raya kasashen afirka bad ko adb ya tallafa wa jamhuriyar nijar da miliyar ko biliyan uku da digo goma sha hudu na sefa domin tunkarar matsalolin da ambaliyar ruwa ta haddasa wa jama'ar kasar jerar ta ce taron kwamitin jagorancin bankin na bad da ya gudana a makon jiya a birnin abidjan na kasar cote d'ivoire ne ya yanke shawarar bayar da waɗannan kuɗaɗe da nufin amsa kiran hukumomin Nijar waɗanda kwanakin baya suka buƙaci ƙasashen duniya su agaza. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga mai a jamhuriyar Nijar. To a gaida Sule, za mu kuma kammala shirin ne da shirin muryar Amurka da ke bayyana matsayin gwamnatin Amurka. kokarin amurka na tabbatar da dawwamammen yancin dan adam a cikin gida wata babbar manuniya ce ga jama'a maza da mata da ke fafutukar samun nasu yanci a kasashen waje rahoton baya-bayan nan na hukumar tabbatar da dawwamammen yanci ya jaddada muhimmancin shugabannin amurka da ke jagorancin tabbatar da yancin bil'adama a zaman babban gimshikin shata manufofin ƙasar ta amurka a cewar peter bakowitz daraktan tsare-tsaren manufofi a ma'aikatar harkokin waje. At a minimum, uh, important for uh, our leaders to speak forcefully about the American conviction ya ce a karance yana da muhimmanci ga shugabanninmu da su yi magana da kakkausar murya akan matsayar amurka da aka gina akan dokar samun 'yancin kan amurka wanda shi kuma aka gina a kan tsarin gwamnatin amurka inda dukkan wani halittaccen karfin siyasa yake fitowa ne daga amincewar waɗanda ake shugabanta kuma babban makasudin gwamnati shine samar da 'yanci da zai game dukkan jama'a shugabantar samun wannan sashe ne mai muhimmanci na tsare-tsaren manufofin kasashen waje na amurka rahoton hukumar ya kuma gano cewa amurka kan iya ƙara azama wajen fafutukar samar da 'yancin ɗan adam a ƙasashen waje idan ta kare haƙƙin jama'arta a cikin gida a cewar mr bakowitz kuma a ƙarshe wajibi ne a wanzar da 'yancin ɗan adam a cikin al'umma ta yadda zai kafi sosai a tsarin siyasa a cewar darakta bakowitz the protection of human rights championing of human rights these are not um, actions one that come automatically They need to be cultivated. How are they cultivated respect? Ya ce kariyar 'yancin ɗan adam da shugabantar fafutukar tabbatar da 'yancin ɗan adam ba abubuwa ne da za su faru haka kawai ba. Suna bukatar a kafa su. Ta yaya za a kafa wannan? shi ne ta hanyar mutunta 'yancin ɗan adam da tabbatar da shi a cikin iyalai a cikin al'ummomi a cikin tsarin ilimi a cikin kowane irin tsarin siyasa da 'yan ƙasa suke kai wanda zai faɗakar da su yadda za su mutunta 'yanci da ke kan kowa. Darakta Bekowitz ya ce yana da muhimmancin gaske a mayar da hankali ba a kan dokar samun 'yanci kaɗai ba, har ma da dokar 'yancin ɗan adam ta gama gari domin samar da sahihin kariya ga 'yancin ɗan adam wanda zai kasance a matsayin ingantaccen tafarkin siyasa a ko'ina. Shirin muryar Amurka kenan wanda ya bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. To da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na musamman da ya zo muku daga nan ofishin murya Amurka da ke birnin Yamai. A madadin dukkanin ma'aikatan sashen Hausa na murya Amurka ni Yusuf Abdullahi ke ce da kasance lafiya daga nan birnin Yamai.